Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya ta da farko dai abin da zan ce kullum nafsin zai kace maut duk mai rai siya ɗanɗana Ina lillahi wa ina, ilai wa ji'un. Ubangiji Allah ka ji kan kamal aboki Allah ya fi masa Ubangiji Allah kuma ka gafarta masa. Dukkanin kulluhun musulmi da suka rasa rayukansu tun daga zamanin annabi Adamu da Hawwa'u kawo yau Allah ya gafarta musu dukkanin kullum musulmi kuma in tamu ta zo Allah ya samu cika da imani dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watan kaman gaskiya mun yi babban rashi wannan yaron dan arziki ne dan sutura ne kuma ya san mutuncin mutane ya san darajar mutane kuma dan mutanen arziki ne ya gaji arziki kuma mutuwarsa ya yi abubuwa wanda na abin al'ajabi wanda da yardar Allah alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kyautata masa zaton rahama in Allah ya da ya ma samu Allah shine masani saboda yana da kirki kuma halayyarsa mai kyau ce dan yanzu daga faruwa abin nan kawo yau jiya kenan wallahi har yanzu ba a cikin hayyacin mu muke ba mu dai ga munan ne dai ga mu ga kaman mu daga mazan mu abin da ya hai mata kuma shi dama dan comedy ne to abin har ya shafi kusan jaruman ma Kannywood da baki daya abin ya taba kowa muna cikin alhinin wannan abin to iyayensa Allah ya ba su haƙuri da dangana da 'yan uwansa haka kuma masoyansa wanda suke kallon kwamedi ɗinsa kuma Allah ya baku hakuri da dangana haka zalika mu kuma ɓangaren artist mu ma Allah ya bamu hakuri da dangana Allah ya kyautata mu bayan tasa saboda haka kuma ina ƙara da gargaɗi ga 'yan uwana na masana'anta da wuce da Allah abin da nake so ya kamata duk abin da za mu yi mu kiyaye Allah mu shiga taitayin mu mu san me muke wallahi wallahi Allah ba ruwansa da wasan kwaikwayo bai turo ka duniya don ka yi wasa ba wallahi Allah ya turo mu duniya don mu bauta masa ita kankin kanta wannan masana'antar da muke ciki ta kame wuta ya zama kamar ƙaddarar da Allah ya riga yi mana kenan da tiran gini tiran zane daga ran da ubangiji ya halicce ka tun kan ka zo an riga an san dama mai za ka zo ka yi to wannan sana'a da muke ya zama mu ma kamar kaddara ce to ka zauna ka tsabtace ta ka gyare ta ka san annabi ya faku saboda menene mafi majoratin mu wallahi muna ɗaukar duniya da zafi muna fiffita duniya muna ɗaukar duniya da zafi fiye da lahirar mu kuma irin wannan lokacin ake gudu saboda ba ruwan mutuwa ba wai sai ka kwanta jinya ba ba sai baka da lafiya ba kwanan kan ya kare tuntubi kawai ka yi wallahi sai ka tafi lahira yanzu nan to ya kamata mutum me amfanin ka ma da za ka zauna kai ba za ka gyara lahirar ka ba sai ka fi fifita duniya ka fi gyara duniya fiye da lahirar ka ga inda in ka samu shine me a gare ka nan ko wannan kudusin fana'un ne fararre ne kararre ne a nan ka same shi a nan ka bar shi me aka yi kenan kaga an yi faduwar bakar tasa an yi faduwar butar tasha ka zo a banza kaga ka koma ala koro to me amfani wannan rayuwa to yan fim abin da ya shafi daga mazan mu ya shafi mata haka zalika kuma yan comedy to billahi azim wannan ya zame mana izina wannan ya zame mana darasi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah ba wasa bane Allah bai san wasa ba ruwan Allah da wasa saboda haka Allah ya ji an kamal Allah ya gafarta wa kamal Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi dukkanin kulluhun musulmi mu kuma ta mu ta zo mu ma Allah ya sa mu cika da imani saboda haka masoya ni salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب الحمد لله رب العالمين الله قسم تعز محمد صلى الله عليه وسلم